بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 نوى قوة الربيع الأول eh 23 sai dai da biyar juma'a 23 25 ga watan rabi'ul awwal hijira 1432 wanda ya daidai da 28 28 ga watan biyu miladiya 2011 a wannan majalisi na mai albarka a wannan gari garin gumal wanda ya shafi littafin bulugul maram min adillatil ahkam za mu iya cewa wannan ne darasi na farko a cikin wannan littafi mai albarka domin rana ita yau kamar yadda muka sani mun yi tarjamar alhafiz ibn hajar ne al wannan littafi da za mu karanta bulugul maram min ajillatul ahkam kamar yadda sunan shi ke gwadawa littafi ne da ya kunshi dalilai na hukunce hukunce al in ce in an ce al-hakam kamar abin da ya shafi hukunce hukuncen sallah tun daga kan tsarki har zuwa abin da ya shafi ita kanta sallah din da kuma abin da ya shafi hukuncin zakka hajji wannan ababin ibada kenan sannan azumi sannan kuma ababin mu'amala abin da ya shafi hukunce-hukuncen aure da ciniki da kuma sauran abubuwa da za su zo da haka sunan littafin yana gwada littafi ne da ya kunshi dalilan waɗannan bulogul maram ma'ana bulogul maram shine kamar cikar abin nema ko kuma samun abin nema almaram shine abin da mutum yake nema kamar cikar abin nema ko samun abin nema min ajillatil ahkam daga dalilan hukunce-hukunce na shari'a wannan littafi alhabis ibn hajar kamar yadda muka faɗa ya rubuta wa ɗan shi ne don ya haddace kuma ya zama masa mabuɗi zuwa ga ilimi na addini habis ibn hajar a cikin wannan littafi bulugul maram bai yi bayanin tsarin da ya bi ba wasu malamai sukan bi tsarin sukan yi bayanin tsarin da suka wajen littafin su kamar imamu muslim a cikin mukaddimar littafin shi ta farko mukaddimar sahihi muslim ya yi bayanin tsarin da ya bi wajen sahihi muslim wajen rubuta littafi din wasu kuma suka rubuta littafi daban don yin bayanin tsarin kamar imam abu dawud littafin shi sunan ya rubuta wani littafi mai suna risalatun ila ahli makka a ciki yana bayanin tsarin da ya bi wajen wancan littafi din don sun tambaye shi kan wacce hanya ya bi yake musu bayani cikin malamai kuma akwai wanda bai faɗa ba bai rubuta a farkon littafi ba haka ƙarshen littafi bai yi magana ba haka nan kuma bai wani littafi daban da ya bayanin tsarin shi a littafi ba sai dai malamai ta hanyar bin kwakwafi istikra su iya gano tsarin shi kamar shi alhabis ibn hajar a cikin fatul bari bai yi bayanin tsarin da ya gina littafin a kai ba kurin da ya yi bayanin abin da ya shafi rumuz na littafin kamar yadda za mu karanta a muqaddima to amma ga waɗanda suka bi littafin za su iya ganin za mu iya tattare tsarin da ya ba a cikin wannan littafi zuwa ga nukuta guda tara abu na farko ya yi kokari a cikin wannan littafi ya tattara mana tushe na dalilan hukunce-hukuncen shari'a al'amaliya wanda ba babin aƙida ba ya yi kokari ya tattara mana tushen waɗannan abubuwa a babin tsahara waɗannan hadisai ne suke usul a babin sallah wani hadisai ne usul a babin almawaqit a cikin sallah wani hadisai ne usul kowane babu ya yi kokari ya gaya mana tushi abinda in ka karanta shi da ya ka samu malamin da baya kaba hujja da wannan hadisi ko wannan dalilan abu na biyu ya yi littafin a takaice don haka a kowane babi ba yana kada hadisan da suka zo bane a babin misali yanzu babin miya iya hadisan da ya kaba su ne kaɗai suka zo a kan ruwa ba amma da ya tattaro maka shine wanda zai wadatar maka ga abin da bai ambata maka ba abu na uku ya kula da takhrijin hadisai da yin magana kan sanadin hadisi da ambatan mazajen hadisi da bayanin ilal na hadisi da faɗin wanda ya fitar da hadisi a cikin littafan nan guda shida amma nisa'in yana ɗan ƙetarawa ya ambaci wasu littafai daban da haka akwai abin da ya shafi kula da takharijin hadisi ya kama hadisi zai ce a al-bukhari wa muslim wa wa fulan ya gaya ma waɗanda suka fitar sannan abu na hudu yana ambatan wanda suka inganta hadisi ko suka sahaha shi kamar imam al-hakim kamar ibn khuzaima kamar ibn hibban kamar imam tirmidhi da sauransu ko wanda suka launana hadisi daga cikin malamai wani sai ka hadisi zai ce afahu abu hatim abu hatim ya raunana wannan hadisi kamar yadda za mu gani wanda wannan shine ruhin ilimin hadisi ilimin hadisi ruhin shi shine ka gane sahihi da za'ifi kuma a kan shi ake gina duk wani hukunci na shari'a sannan abu na biyar ya yi ƙoƙarin ya ambaci ƙari da ya zo a cikin wasu matani a wani matani daga cikin matanan hadisi din ya ka hadisi in ya zo a wani matanin da ƙarin wani lafazin yakan ambata kuma ya hukunci akan wannan ƙari din ko dai inganci ko rashin inganci abu na shida ya kawo su hadisan da ma'ana bai ambaci lafazansu ba ma'anar hadisin ya kawo kamar yadda za mu gani insha Allahu ta'ala abu na bakwai ya takaice wasu hadisai dogaye sai ya takaice su da wani abin da bai fitar da su daga ma'anarsu ba bai kuma yi taƙadimi da ta'akhir ba abu na takwas yana hakaito maganganun malaman jarhu wa ta'dil malaman hadisi wajen sukan rawi ko wajen sukan hadisi amma a taƙaice da ma'ana wadda take a balaga misali zai ce maka wa kada ku tulifa fi waslihi wa irsalihi sai ce wa ba abu hatim irsalahu ko wa sawabu annahu mawqu kaga wannan hukunci ne amma ya kashi a takaice a cikin kalmomi takaitattu a abna tara ya biyo littafin da yin bayanin kitabul jami ya ambaci ladibbai da halaye wanda ɗalibin ilimi ya kamata ya sifatu da su a ƙarshen littafin shi da abin da ya shafi a halaye da zikirai a ƙarshen littafi da addu'a to wannan a takaice za mu iya cewa tsarin littafin bulugul maram kenan wannan littafi malamai sun bashi kulawa tun daga lokacin da Habib ibn hajar ya yi shi an karantar da shi an yi sharhin shi an yi mai hashiya wani daga cikin sharhi ko wasu daga cikin sharhin da aka yi an buga wasu kuma ba a buga ba har yanzu suna nan a labirari suna jiran wanda zai fito da su ya haɗa su ga jama'a ba laifi mu ambaci kaɗan daga cikin shiro na bulogul maram ga duk wanda yake so ya faɗaɗa karatun shi akan wannan littafi sharhi na farko akwai sharhi albadru tammam sharhu Bulogul maram albadru tammam ko albadru tamam albadru tamam sharhu Bulogul maram na wani malami sharafuddin al-husayn ibn muhammad ibn sa'id al-maghribi sunan malamin sharafuddin husayn al-husayn ibn muhammad ibn sa'id al-maghribi badru tamam sunan littafin sharhu bulugil maram wannan malamin ya rasu a shekara ta 1119 wasu malamai suka ce ya rasu shekara ta 1115 wannan littafi badru tamam an taba buga shi a darul wafa littiba'ati wan nashri a garin masar a shekara ta 1425 hijiriya a cikin mujalladi biyar shi wannan sharhi din imamu shaukani cikin littafin sa albadru tsali kan wannan sharhi din yake cewa huwa sharhun hafilun sharhi ne mai yawa wanda ya haɗu abuwa da yawa نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها يا تشرو مغنغنن الحافظ ابن حجر شي مي شرحي دين ابن حجر yana littafi mai suna a talqis habir to shi wannan mai sharhin ya biya ciciro maganganun habib ne kan hadisai wancan littafi ne na takhriji thumma in kana al-hadith fil bukhari naqala sharhahu min fath bari in hadisi ya zo a cikin bukhari ne ya zo a nan bulugul maram to shi mai sharhin yana kuma cikin fathul bari ya nakalto sharhin da habi zai rubuta a cikin sharhin shi wa idza kana fi sahihi muslim idan hadisi yana cikin sahihi muslim ne sai ya nakalto sharhin shi daga cikin sharhin imam an-nawawi wani sai kuma yana nakaltowa daga sharhu sunan na ibn rislan amma bai cika da nasabta maganganu zuwa ga wanda suka yi su ba yana kawowa da lafazi yana hakaito saɓani daga cikin littafin al-bahr zakhar na Imam mahdi Ahmad ibn Yahya wani sai kuma ya koma cikin littafin bidaya da nihaya na Ibn Rushd ya nakalto kusan wannan shine sharhi mafi girma akan bulugul maram sharhi na biyu akwai subulus salam sharhu bulugul maram wannan sananne ne wannan sharhi din yana daga cikin sharhin da ya fi kowanne shahara akan bulugul maram an buga shi bugu kala-kala amma bugun da ya fi kowanne kyau ko da siya za ka yi a subulun salam bugun da ya fi kowanne kyau shine bugun da wani malami da ake kira muhammad subhi hassan hallaq ya wa aiki muhammad subhi bisal a subhi hassan hallaq ya mai ta'aliki ya yi takarijin hadisan shi ya yi ƙoƙari matuƙa an buga shi a mujalladi takwas subulun salam a mujalladi takwas bayan shi sai wani malami da ake kira tsarik ibn iwadillah ɗaya ne daga cikin malamai rayayyu shi ma ya sake yin aiki akan wannan littafi har ma ya ci gyaran wancan subhi hallaq a wasu wurare shi kuma an buga na cikin mujalladi biyar darul asima ce ta buga a shekara ta 1422 hijiriya shi bugun tsarik yana da abin da ya bambanta da sauran shi ya jera hadisan tasalsuliyan ma'ana na ɗaya na biyu na uku har zuwa ƙarshen littafi sannan ya yi takharijin hadisan da suka zo a cikin bulugul maram ko suka zo a cikin subulus salam da ya yi takharijin su sannan ya fitar da ayoyi har ma bayanin kira'at yana yi kuma ya yi kokarin idan mai subulus salam ya nakalto magana daga wani malami yakan faɗa maka inda malamin ya faɗi magana ka koma cikin littafin inda za ka gani da haka dai littafi ne mai matuƙar fa'ida wasu malamai na cewa iktisari ne na wancan badru tamam shi subulus salam isan kana karanta zaka ji ya ce wa qad qala fi sharhi ko wa qad istaw'aba al aqwala fi sharhi yana yin wancan sharhin da aka ambata a baya cikin littafan da aka rubuta akan bulugul maram akwai na uku akwai fathul allam sharhu bulugul maram fathul allam sharhu bulugul maram na wani malami da ake kira siddiq hasan khan al-kinnauji siddiq hassan khan alkinnauji al-bukhari wanda ya rusu shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai wannan sharhi na shi an buga shi bugu daban-daban an samu wani malami mai taƙiƙi da ake kira abdulmannan abdullatif almadani ya yi takharijin hadisan ya fitar da ahkam don haka yana nan a cikin littafan da aka buga sharhi na hudu na bulugul maram akwai haishatu dahlawi imamu dahlawi yana da hashiya ad-dahlawi shine ahmad ibn husain ad-dahlawi wanda ya rasu shekara ta 1338 dahlawi din nan ko dihlawi nisba ce zuwa ga dilhi dilhi kasa ce a indiya to malamin da ya fito ana mai nisba a ce ad-dahlawi ko ad-dihlawi to wannan malami yana da hashiya akan bulugul marab wanda ya yi amfani da subul salam da nailul autar da mirqatul mafati da fathul bari da at-talkhisul habir da sharhin nawawi da lam'atul taqi sharhu miskati mishkatil masabi ya bu wadannan littafi ya ciro fawaid ya rubuta akan bulugul maram sharhi na biyar akwai mukhtasarul kalam ala bulugul maram mukhtasarul kalam ala bulugul maram na wani malami da ake kira faisal ibn abdulaziz ibn mubarak wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida sharhi ne takaitacce kurin yana nuna maka hadisin da malam ya kawo ga abin da yake faɗa a takaice littafi ne mai matukar amfani ga wanda duk zai karantar a wannan ma'ana lokaci sharhi na shida akwai ibanatul ahkam sharhu bulugil maram ibanatul ahkam sharhu bulugil maram nono malami da ake kira hassan suleiman annuri da alawi abbas almaliki wannan an buga shi da dadewa kuma sun dogara ne akan subulus salam da badarut tamam da ifhamul afham na sayyidu yusuf bin muhammad al-ahdal da fathul allam na siddiq hassan khan sun dogara akan waɗannan da suka rubuta wannan littafi nasu ibanatul ahkam sharhu bulugil maram sharhi na shida akwai ittihaful kiram bit ta'liqi ala bulugil maram duk wannan ba wannan littafin ake hidima wanda zamu karanta sharhi na bakwai ittihaful kiram bit ta'liqi ala bulugil maram na safiyur rahman al mubarak fori safiyur rahman al-mubarak wanda ya rufe shekara ta bakwai ma'ana bai daɗe da rasuwa ba wannan sharhi an buga shi da indiya sannan aka sake buga shi a riyadh a shekara ta uku ya akwai fa'idoji masu yawa da ya ambata daga waɗanda suka gabace shi sannan sharhi na takwas akwai fiqhul islam sharhu bulugil marab fiqhul islam sharhu bulugil marab da malami abdulkadir shaibatul hamd abdulkadir shaibatul hamd da wannan malamin yana madina ne da zama ban sani mai yanzu ko yana madina ko yana ina amma dai na riske shi a madina yana karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi bayanin mufaradatul hadis sannan ya kawo fawaid hadis shi ma an buga wannan sharhi din a juz'i goma juz'i goma fiqhul islam sharhu bulugil marab sai na tara taudihul ahkam min bulugil maram littafin shek abdullah bin abdurrahman al-bassam wannan littafi an bubbuga shi da dama mai littafin ya dogara wajen takhriji akan at-talqisul habir sannan kuma shi wannan littafi yana da miza da duk babu a ta ban shi taudihul ahkam yana na ana sayar da shi har anan kaso kurmi akwai shi shi yana yana ciro ma abinda malamai suka haɗu a taron su da suka yi na fiqh malaman duniya na wannan zamani misali zo kan wata mas'ala sai ya ciro ma abinda qararat mujamma'in fiqhi akwai malamai da suka haɗu fuqaha na duniya suna da ma'ana taro da suke duk shekara so ɗaya ko so biyu su fitar da hukunce hukunce kan wasu abubuwa da suke faruwa yanzu a duniya to yakan ciro waɗannan abubuwa ɗin gaskiya ya rubuta su shine mafi mahimmanci a cikin littafi ɗin musamman kan masail waɗanda suke sababbi akwai sharhi na goma fathu zil jalali wal ikram bi sharhi bulugil maram na Muhammad ibn Salih al-Usaimin wanda ya rasu shekara ta 1421 wannan sharhi din an buga shi kuma har yanzu ana kan mai hidima asali karatu ne irin wannan na majalisi to kun san su da yake can karatu ne na malamai daga baya sai ɗalibai suka kwabe suka mai da shi littafi shine fathu zil jalali wal ikram bi sharhi bulughul maram ana kawo shi a kasuwar kurmi na sha ɗaya akwai qaful asar fi sharhi bulughul maram bi kalam ibn hajar shi ya ɗauki kafu al'asar bin diddigi bin sawu shine al'asar kaf daga wa kafa ya kifu kafu kafu al'asar fi sharhi bulugil maram bi kalami bin hajar shi yana sharhin bulugul maram ne daga maganganun ibn hajar din yana koma fatul bari ya ɗebo maganin shi zo ya ya rubuta in babu a fatul bari ya koma a talkhisul habir da sauran tafai dai haka sharhi na sha biyu akwai ilamul anam sharhu bulugil maram min ahadithil ahkam ilamul anam sanar da mutane sanar da al'umma sharha bulugil maram sharhin bulugil maram min hadithil ahkam da wani malami doktor nuruddin al-itir amma wannan bai gama shi ba ya an buga shi ma bugu daban-daban sharhi na sha uku akwai hidayatul anam bi sharhi bulugil maram na abdulrashid abdulaziz salim abdulrashid Abdulaziz Salim sharhi na sha hudu akwai tashilul ilmam bi fiqh hadith bi fiqh ahadith min bulugh maram tashilul ilmam sawwake damuwa ko kuma abin nema bi fiqh al ahadith min bulugh al maram na Sheikh al-Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a Saudiya an buga shi a cikin mujalladi bakwai bugun farko shi ma asalin shi karatuka ne a masallaci aka tattara akwai sharhi na sha biyar al-ifham sharhu bulugul maram na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi sai sharhi na sha shida sharhin Sheikh Dr. Salman bin Fahd Al-Auda wannan malami yana nan shi ma da ran shi shi ma yayi sharhin bulugul maram yayi sharhin kitabut tahara kurin kitabut tahara a cikin mujalladi hudu sannan daga baya mai da shi ya zan furojen na doktora na doktora na shi a jami'ar lubnan asalin shi shi ma da darasi ne da yake ɗalibai a gaskiya waɗannan sharahi guda goma sha shida na na'am ambata ba su kenan ba har yanzu kuma ana bulugul maram aiki har yanzu ana mai aiki don haka wanda zai karantar da bulugul maram idan ya ce zai bishiro hudun nan da aka rubuta kun a rana ɗaya ba za ta ishe shi ba dan akwai mai tsawaita kun ga anan malam bai kawo ko anan ba mace sharhin Sheikh Muhammad a Atiya Salim Muhammad Atiya Salim wani malami ne da ya rayu a Madina amma ya rasu shekarun baya ya karanta a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma yayi sharhin Bulughul Maram yana nan a cikin Ash-Shamila ga wanda yake da Shamila banda shi kuma akwai wasu malamai da dama da haka Bulughul Maram littafi ne da ya samu hidima ba karama ba kun ga anan kenan abinda za mu karanta ko za mu ambata kurin ɗan tsakurwa za mu daga abinda malamai suka faɗa ba za mu iya karanta duk abinda malamai suka faɗa ba shi daɗin haɗa sharifka da yawa akan littafi ɗaya zai taimaka maka kaga wani ya faɗi wani abin wani ya zo ya kara wani ya faɗi wani abin wani ya zo ya kara wani ya faɗi magana a gurin ka taimaka ɗari bisa ɗari sai wani malami zo yi bayanin ai wannan magana ba daidai ba ce kuma ka dalilai to yana cikin amfanin bin shiru yayin da za ka karantar da wannan littafi din ina ga kurin sai mu takaita haka mu karanta mukaddiman mai littafi mu karanta kuma hadisi na gaba muqaddiman shi mai littafi kamar yadda na ga muku bugu bugu ne ni bugun da yake guri na aiki ne na wani malami da ake kira Samir Samir ibn Amin az-Zuhairi shine wa littafin tahqiqi a bugun da yake waje na a gaba za mu ga bambancin tahqiqi ko ga wani hadisi ya zo gaba wani ya zo baya ko abin da ya kama da wannan za mu fara da muqaddimar shi mai littafin shi Ibn hajar kenan muqaddimar Ibn hajar wanda ya bude ta a guri na dai rabbi yassir bi khairin ban san ko bugun da yake wajen ku ba eh ba bugu iri ɗaya bane na na naka irin na ne shabi na biyar ne in bugun samir din kuma ka san bugun zai iya zama kala kala ne muqaddima wanda ya bude ta da alhamdulillahi ala ni'amihi zahira wal batina qadiman wa haditha mun gani ko muqaddima mai littafin alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batina qadiman wa haditha yace godiya ta tabbatar ga Allah ala ni'amihi akan ni'imomin shi adh-dhahira wanda suke bayyanannu wal batina da na ɓoye qadiman a da can da daddu wa hadisan da wanda suke sababbi godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imomin shi na zahiri da batini ni'imomin tsofaffi da sababbin ma wassalatu wassalamu ala nabiyhi tsira da aminci su tabbata akan annabin shi wa rasulihi da manzan shi muhammadin shine muhammad wa alihi da iyalan gidan shi wa sahbihi da sahabban shi allazina saru fi nusrati dinihi waɗanda suka tafi wajen taimakawa addinin shi sairan hasisa tafiya ta gaggawa ba su yi jinkiri ba sahabbai wajen taimakawa addini wa ala atba'ihim da wanda suka biyo bayan su wanda suke bin su allazina warisu ilmahum wanda suka ma'ana gaji ilimin su sune tabi'ai kenan wal ulama da malamai wal ulama warasatul anbiya wannan jimla ce mu'tarida malamai magada annabawa ne akrim bihim warisan yace ka girmama su a matsayin su na masu gado wa maurusan da kuma abin da suka gada an ce malamai magada annabawa ne to madalla madalla da wannan abin da suka gada madalla kuma da ma'ana abin da suke yin gado na ilimi wannan ce kamar budewa sai ce amma ba'du bayan haka fa hadha muqtasarun wannan dan takaitaccen littafi ne yashtamilu ala usulil adilla ya kunshi tushen dalilai alhadisiya na hadisai lil ahkami shari'a na hukunce hukuncen shari'a harartuhu ce na tsatsife shi na yi shi daki daki ne tahrir ɗebewa da gyarawa tahriran baligan tsebewa mai matukar wadda ta kai matuka wajen tsebewa da rairayewa liyasira man yahfazuhu min baini aqranihi biga dan wanda ya haddace shi ya zama min baini aqrani a tsakanin tsarikun shi na bigan ya zama wanda ya fice ya dago ya zama ya ya yi nubugi ya isa kenan ya isa wanda ya haddace shi ya zama a cikin tsari kunshi wanda yake da ilimi ne da karatu kuma ya ya dago wanda ya haddace shi wa yasta'ina bihi talibul mubtadi ɗalibi kuma wanda ya fara karatu yau shi kuma ya amfani da wannan littafin ya taimaka masa wala yastaghni anhu ar-ragibul muntahi haka ma mai kwaɗayi wanda ya kai makura shi ma ba zai wadatu gabarin wannan littafi ba Hafiz Ibn Hajar kenan ya koda littafin shi amma da uslubi mai kyau haka malamai sukan yi irin wannan sai ce wa qad bayyantu aqiba kulle hadithin na bayyana a ƙarshen kowane hadisi man akhrajahu wanda ya fitar da shi min al'imma daga cikin malamai kowane hadisi na ka ina faɗan wanda ya fitar da shi daga cikin malamai li iradati nushil umma dan nibina ga yin nasiha ga al'umma fal muradu bis sab'a in nace akhrajahu sab'a mutum bakwai ne suka fitar da hadisi idan na faɗa haka to ina nufin ahmad wal bukhari wa muslim wa abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah in dai a littafin nan kaji alhabiz ya ce ma akhrajahu sab'a mutum bakwai suka fitar da shi to su ne waɗannan ahmad shine ahmad ibn muhammad ibn hanbal ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci a shaibani tarjama shi tana nan a cikin sirar alamin dubala da sauran daban tarjama bukhari shine muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira sai muslim sunan shi kenan muslim ibn al-hajjaj ibn ah, muslim an-naisaburi sai imam abu daud abu daud sunan sulaiman sulaiman ibn as sunan ibn bil'ain sai an-nasa'i nasai shine ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i din nisba ce zuwa ga garin su garin da aka haife sunan shi an-nasa sai ake ce mai an amma sunan shi na gaskiya ahmad sunan baban shi shu'aibu sunan kakan shi aliyu Annasa'i. nasai sai tirmidhi tirmidhi shine muhammad ibn isa ibn saura bi fathi sin muhammad ibn isa ibn saura shi ma an danganta zuwa garin su tirmidh sai ake ce mai at-tirmidhi wa ibn maja ibn maja shine muhammad ibn yazid al-qazwini muhammad ibn yazid al-qazwini shine ibn maja to idan yace bakwai waɗannan malamai yake nufi wa bi sitta idan yace rawahu akhrajahu sitta man ada ahmad to banda imamu ahmad ma ada ahmada ka cire ahmad sai zan bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah su ne shirin da yake nufi wa bil khamsa idan ya ce biyar man ada al bukhari wa musliman banda bukhari banda muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah imamu ahmad su ne al khamsa wa qad aqulu al arba'atu wa ahmad yace wani sa'in bana ci a khamsa din sai in ci akhrajahu al arba'a wa ahmad shine dai al khamsa din wa bil arba'a idan nace akhrajahu al arba'a yana nabin man adad salasatal ula uwal man adad salasatal uwal banda ukun farko banda bukhari banda muslim banda ahmad sai zama abu dawud tirmidhi da sa'i ibn majah sune al arba wa bis salasa idan nace uku akhrajahu salasa man adahum banda ukun farko wal akhir da na karshe ukun farko bukhari muslim ahmad banda su sai can ka je ka cire ibn maja sai rage ma abu daud nasa'i tirmidhi sune as-salasa wa bil muttafaqi in yace muttafaqun alayhi to yana nabin al-bukhari wa muslim yana bukhari da muslim wa qad la azkuru ma'ahuma ghayrahuma yace wani sa'in bana ambatan wani tare da bukhari da muslim wani sa'in kuma sai in ambaci wasu wa ma ada zalika kuma bayan wannan fa huwa mubayyanun a bayyane yake wannan abubuwan da ya gaya ma shine kurrul muzil kitab in ka haddace wannan to da ko tafiya kake kaji an ce a kharaja hu salasa wa kenan suwa ya salasa abu da au tirmizi na sa'i abu da au tirmizi na sa'i ba ibn maja na ka ce arba abu da au tirmizi na sa'i ibn maja na ka ce khamsa ahmad abu da au tirmizi na sa'i ibn maja in an ce salasa abu da au tirmizi nasa'i ba ibnu maja an ce saba'a ahmad bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu to wannan in ka haddace wannan istirahadin shine abin da yake amfani da shi a cikin littafi wannan yana cikin fa'idar karanta muqaddima mai littafi dan zai faɗi wani istilahi da duk littafin da ka siyo a duniya za ka karanta shi inda za ka karanta shi karanta muqaddima sannan kai wannan wasu na wani yana barin muqaddima muqaddima nan ce zai baka kulasa afkar tunanin mai littafi din ko da ma ba za ka karanta ba irin yadda muke mu siyo littafi kurin ma'aji alal akalli ka karanta muqaddima da kuma fihrisa me littafin ya kunsa ga kuma tsarin shi to ko da wata ran an wata matsala za ka koma gida tana nan cikin littafin ka da wasu misali din da ake ambata sai ga na tattaban da aka ambaci masala din amma ji to ta gari ba saboda bai karanta ba kuma bai san me littafin ya kunsa ba وسميته هنا كراش بلوغ المرام min أدلة الأحكام wallahi asalu ya ce Allah nake roko Allah ya ja'ala ma alimna alaina wa balan kada ya sanya abin da muka sani ya zama mana azaba ya zama mana wahala wa an yarzuquna al'amala bima yurdihi ya azurta mu aiki da abin da yake yarda subhanahu wa ta'ala sai ce kitabu tahara babul miyahi tahara kitab in ka an ce kitab a karkashin za a yi a karkashin babi kuma akan yi fusul haka je ne yake tafiya kitab ya fi faɗi yana kunsa abuwa da yawa yana kunsa abuwab shi kuma babu yana kunsa fusul haka malamai suke kasawa kitabu tahara ya fara da tahara saboda mahimmancin sallah ita kuma tsarki sharaɗi ne a cikin sallah da haka sukan fara da kitabu tahara domin idan kamar yadda muka sani idan ka kalli rukunan musulunci guda biyar in ka cire kalmar shahada ita ce tauhidi sai me sai sallah to sai su ga ai sallah din kuma ba ta inganta sai da tsarki to ba za a fara da tsarki imam malik sai ce a'a shi kansa tsarkin baya waje ba sai lokaci ya shiga da haka sai fara da babul wuqut a cikin muwadda za ga shi malik da kitab babul wuqut ya fara saboda ai tsarkin ma baya waje ba akan ka a ce yanzu ya waje ba kai alwala sai in lokacin sallar yayi to bari ya fara da alwuqut sannan at-tahara sannan as-sala amma galibin malamai sukan fara da at-tahara sannan can gaba za su yi maganar mawaƙi babul miya babin da yake magana akan ruwa almiya jam'i ne ruwaye daidai a hausa bai da jam'i ba a ce ruwaye a hausa sai dai kila a magana haka ta baki amma rubuce ba a rubuta ruwaye to almiya jam'i ne an yi jam'in ruwa duk da a jinsin shi abu ɗaya ne saboda bambancin kala kalan shi akwai mai tsarki akwai mara tsarki akwai na kogi akwai na rija shi sa sai aka yi jam'i عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الهل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي bale ce an abi huraira an karɓo daga abi huraira an ɗin nan harfu jarrin ne ko abi huraira shi ne jar wa majarur a abi huraira abi ɗin ita ce majarur ko an ɗin jar an abi ya zama jarin wa majarur wa huwa mudaf huraira mudafun ilayhi to anan sun kace ce in kaga an abi huraira ko an abdullahi bin umar akwai na abin da aka shafe mahzub shine a wannan jarra din ko wannan jarin wa majarur yake da ta'alluki da shi kamar nan takadiri azkuru hadisan an abi huraira ina ambatan hadisi daga abi huraira arwi an abi huraira ina rawaito hadisi daga abi huraira an abi huraira daga abi huraira abi huraira shine abdurrahman ibnu sakhri an yi sabani wajen sunan shi amma magana da ibn abdulbar ya ce tabirin jayi sunan shi abdurrahman ibnu sakhrin amma ba haka ba an yi maganganu sun kai talatin wajen sunan shi da na baban shi wani ce sunan shi abdurrahman amma ba zai ce sakarin sunan baban shi ba sai ba wani abu daban malamai suka kaito abu huraira ya musulunta a shekara ta bakwai kamar da suke faɗa sahabi ne da yake kusan ya bi dukkan sahabbai rawaito hadisai yana da hadisai a cikin musnad na baqiya ibnu makhlad yana da hadisai 5374 hadisai 5374 wannan shine akalla hadisan da abu huraira ya rawaito ko kuma mabiyan hadisan da ya rawaito ya fi kowa rawaito hadisi saboda yadda ya lazimci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abe huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce fil bahari dangane da kogi ruwan kogi manzo Allah ce huwa tahuru ma'uhu shi ruwan shi mai tsarki ne mai tsarkakewa shine at-tahur at-tahur ruwan da yake da tsarki kuma yake tsarkakewa alhillu maitatuhu abin da ya mutu a cikin ruwan kuma cikin kogi maitatuhu mushen abin da ya mutu a cikin kogi alhillu halal ne wannan hadisi akhrajahu al-arba'a malaman hadisan nan hudu su suka fitar da shi sune Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah in ka koma littafin zaka tarar da wannan hadisi dukkan su suka fitar da shi sai ce wa ibnu abi shayba da ibnu abi shayba ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai abubakar abdullah ina zaton sunan shi abdullah malamin bukhari ne da muslim da wasu daga cikin waɗannan manya-manyan malaman hadisi yana da littafin al-musannaf littafin shi babba al-musannaf wal lafzu lahu wannan lafazin da malai ya kawo lafazin shi ne lafazin ibnu abi shayba ne wasahu ibnu kuzaima ibnu kuzaima ya inganta shi ibnu kuzaima shine muhammad ibnu kuzaima ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi malami ne na ibn hibbana in ba manta ba ya rayu cikin karni na uku ko kuma in ce na biyu zuwa na uku in ban manta ba wa tirmizi da tirmizi shi ma tirmizi ya inganta wannan hadisi din wannan hadisi hafiz ibn hajar ya kawo shi a takaice in ka koma za ga yadda hadisin yake ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulallahi ya manzan Allah inna narkabul bahara muna hawa teku muna hawa kwale-kwale mu tafi inna narkabul bahara nan ya goge a mudafin ɗin. me yake ce inna narkabu sufunal bahar ko sufun fil bahar sai ce inna narkabul bahar muna hawa kogi wa nahmilu ma'anar al-qalila min al-ma muna daukar ruwa kaɗan tare da mu ba mai yawa ba fa in tawadda'na bihi a in muka yi alwala ishirwa za mu je dan ruwan kogi kun san baya shayuwa saboda gishiri afana tawadda'u bihi to za mu yi alwala da ruwan kogin fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce huwa tahuru ma'u ai shi kogi ruwan shi mai tsarki ne mai tsarkakewa za ku iya alwala da shi alhillu mai abin da ya mutu a ciki kuma halal ne to anan idan mun kalli wannan hadisi yana gwada mana a tsarkin ruwan kogi hafiz ya kashi ya nuna mana ruwa na kogi asalin shi ruwa ne mai tsarki ko da yana da gishiri ko ruwa ne mai daɗi ko mara daɗi in dai na kogi ne mai tsarki ne haka ruwan da zai sauka daga sama ya gudana a bayan ƙasa dan ya canza launi wannan baya sa ya fita daga tsarki nan gaba dai zamu zo mu karanta abu yadda ruwa yake zama najasa to baɗin shi alhillu mai ta tuhu, mataccen cikin halan ne me ake nufi da mai ta tuhu wasu ka ce dabbar da ba ta rayuwa sai a ruwa ba ana nabin da abin da ya mutu a ciki ba alhillu mai ta mataccen cikin ruwan halan ne dabbar da ba ta rayuwa sai a cikin ruwan da za ka koro akuya ko tinkiya sai da bada ruwa ta mutu wani ba zai ce ai mai tulbahar ba ne bari in ci a ba ta ciki dabbar da take rayuwa a cikin ruwa din domin dabbar da koro ta bada ruwa ta mutu ita ma a loka za ka ce mata mai ta tulbahar amma ba ita hadisi yake nabi ba to a zahirin hadisin duk abin da ya mutu a cikin ruwa yake rayuwa a ruwa komai ne ya halatta a ci to amma malamai sun yi sabani akan abin da ba kifi ba na dabbobin ruwa kun san dabbobin da ke cikin ruwa sun fi na tudu yawa to sai malamai suke sabani su a gurin mazabin mazabin hanafiya duk abin da ba kifi ba haramun ne a ci kifi kadai ya halatta a ci a ruwa irin su kwatsu, irin su kaguwa irin su karar ruwa irin aladar ruwa irin duk ba za ka ci ba na duk kada duk ba za ka ci ba a gurin Ki kifi kurin to me dalilin ku suka ce saboda manzo Allah ya fassara mana almaita cikin hadisin Abdullahi dan Umar da zamu karanta a gaba uhillal lana maitatani wad damani sai ce fa ammal maitatani shine as-samak al-hut wal jarad fara da kibi suka ce hadisi ya fassara almaita sune waɗannan abubuwa guda biyu da haka alhillu maitatu ana nufin wannan abu wannan ce magana hanafiya imam ahmad yace yu'kalu kullu ma fil bahri duk abin da ke kogi ka ci illa dibda banda kwado wattimsa da kada a gurin imam ahmad in ka cire kwado da kada ka ci komai har ala da ruwa har karar ruwa da lagon ruwa da duk ma abin da ake ka ci wa qala ibn abi layla ibn abi layla da malik suka ce yubahu kullu ma fil bahri imam malik da ibn abi laila suka ce komai ma halal ne inda aro yake har aladan ruwa har kwadan ka ci kayan ka kun ga yadda malamai suke ta sabani wa haba jama'atun ila anna ma lahu nadhirun min al-barri yu'kal nadhiruhu min hayawan al-bahri abinda akwai irin shi a tudu wanda ake ci to za a ci irin shi na ruwa sai suka ce me sai suka ce ah, mislu bakar bakaril ma saniyar ruwa akwai saniya a tudu da ake yanka a ci suka ce ka ci ta ruwan wala ukalu ma la na nadhiruhu fil barri abinda kuma ba a cin irin shi anan tudu kamar kare kamar alhanzir suka ce ba halatta ka ci su kuma shafi'iya eh shafi'iya su kuma suke su ma maganganu daban-daban to almim da kibi shi ba saɓani wajen halaccin shi an yi an bambanta ne an sabani ne kan abin da ya shafi irin kalan ruwa irin aladar ruwa irin abin da yake da sura ta dan adam irin maciji na ruwa to wannan su ne maganganun malamai to anan idan mun kalla kamar kwado akwai hadisi a gaba za mu karanta shi sai dai ban iya tuna ingancin shi yanzu za Allah ya hana kashe shi wani ya ce muna kashe muna magani za Allah ya cika da kashe shi yasa Imam Ahmad ya ci kada ce banda kwado abin da zai cutar a cikin ruwa yake amma cin shi yana cutarwa wannan kasa ba za ka ci ba dan shari'a ta hana abin da jin zai cutar da kai amma kibi ko da yayi kama da mutum ya halatta ka ci akwai wanda suke cewa in kibin zuwa kai ka tare ya mutu akan ruwan kada ka ci a cikin malamai kama ahnaf suna cewa idan kibi ne ka zo ka tare ya mutu ruwa turo shi kada ka ci wannan ma magana tana da rauni duk da suna da wujhatu nazar a likitanci suna cewa kibin da ya riga ya mutu ai bai dago saman ruwan ba sai da ya zama ya zama ba nauyi tare da shi da haka za ta yi kwayoyin cuta sun shige shi sai ya dago saman ruwa kai ka dauka ka ci da haka za ka iya cutuwa to amma idan mun koma cikin sahih muslim za mu ga sahabbai sun ci al'ambar sun yi tafiya yunwa ta kama suka yi shiga yunwa mai tsanani har ta kai ma dabino dabino wannan kwaɗe wani zai tsotsa ya mika dan wanshi tsotsa saboda yunwa suna zuwa sai suka tadda wani bakin ruwa sai wani suka tadda wani katon kifi ƙato ya fice yadda ke zato ni dai yadda na karanta shi ban taɓa ganin irin shi ba ko a hoto saboda kwarmin idan shi kadai mutum goma sha uku ke shiga yadda riwa ta nuna kwarmin idan kibin mutum sha uku suka ce da muka gama ci muka ɗaukashin haƙarƙarin kibin muka haɗa guda biyu haka muka samu laƙumin da ya fi kowanne tsoho muka za mutumin da ya fi kowanne tsoho ya haƙar laƙumin ya zo wuce ta ya wuce bai taɓa kanshi bai taɓa min ba sunan shi al'ambar bil'ain al'ambar suka yi ta ci suka gama suka ɗebo guduri sun same shi ne lokacin ya mutu ruwa ya turo shi suka zo suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ce nima ma inda shi ku bani in ci kun ga ya nuna kenan ba laifi a ci da haka da wannan maganar cewa idan ya mutu sai dai in ya mutu din misali wanda za a sa magani ya mutu wannan ba daidai bane mutum ya ce dan zai zai haifar mai da cuta da haka waɗannan maganganu ba za mu iya karanta duk maganganun malamai dangane da abin da ya shafi abubuwan da ake ci ba a shek ina iya tuna shek muhammad al-amini shankiti cikin adwa'ul bayan sai dai ba zan iya tuna ayat bizad ba ko cikin suratul ma'ida ko cikin suratul bakara da yazo na magana maita ya kawo maganganun malamai dangane da wannan dabbobi irin su macijin ruwa irin su abin da ya shafi kwatso irin su menene amma dai in abu ya shafi kibi wannan babu sabani a gurin malamai babu laifi a ci abin da yake cutarwa kuma to bai kamata a ci ba shine ma'ana alhillu mai tato. wannan hadisi malamai sun fitar da fa'idoji daban-daban ina ganin zamu mu faɗi fa'ida guda tara a cikin wannan hadisi fa'idar farko a cikin wannan hadisi malami ko mai fatawa in an tambaye shi kan wani abu to ya halatta ya yi ƙari akan abin da ba a tambaye shi ba in ya fahimci mai tambaye yana da bukatar wannan abu me aka tambaye manzan Allah na ruwan kogi a fanata wadda ubihi za mu yi alwala da ruwan kogi sai manzan Allah ya ce me huwa tsahoro ma'u sai manzan Allah ya ƙara wani abu daban ya ce alhillu mai tato domin wanda yake ya sami iskali kan ruwan kogi to wajen kuma zai sami iskali kan dabbar da ta mutu a cikin ruwan ya zai yi sai suka ce ya halatta malami ko mai bada fatawa ya ƙari a cikin amsar da zai bayar idan ya fahimci shi mai tambaya din yana buƙatar wannan a nan ku duba manzo Allah da aka tambaye shi afanata na tawadda'u bihi za mu alwala da ruwan kogi da ya ce na'am amsar ta bayu to amma manzo Allah sai ce huwa tahuru ma'u hikima da yasa manzo Allah bai ce na'am ba idan ya ce na'am to kamar ya takaice amsar akan alwala kadai zami alwala da ruwan kogi idan ce eh shine na alwala suka tambaya ita gaya musu sai manzo Allah bai ce eh ba sai ce ai shi ruwan shi mai tsarki ne mai tsarkakewa ya halatta fi alwala ya halatta fi wanka ya halatta fi duk wani abin da yake na tsarki tufafi za tsarkake ya halatta shine hikimar da yasa manzo Allah bai ce na'am ba sai ce huwa tsahuru uku sannan abu na biyu dan ya hada hukunci da dalili idan ya ce na'am ya shiru kurin to ba zanci mai dalilin da sa ce za a yi alwala da ruwan kogi ba amma da ya ce huwa tsahuru ma'uhu sai ya nuna cewa ai saboda ruwan ma mai tsarki ne ya halatta ku yi alwala da abin da ba alwala ba dalilin da ya sa a tsahuru ma'uhu an gane ai to sai ya kara musu da alhillu mai tatu. to wannan kana bibiya hadisai za ga manzon Allah yana da hanyoyi daban-daban na amsa tambaya eh malam yana da kyau ku goyi wannan hali na barko a yi maka tambaya ka ba da iya abin da aka tambaye ka daidai ruwa daidai tsaki misali an tambaye manzan Allah ayyul amali afdalu sai ce as-salatu ala waqtiha sai sai aka ce summa ayyu sannan wani aiki Ya ruwa birrul ne, bin iyaye kun ga ya da amsa kun yi shiru sai aka ce summa ayyu sai ce aljihadu jihadu fi sabilillah jihadi kan tabarkin Allah sai mai ruwa yake cewa da na ce ya kara mun da ya kara mun. kun ga anan manzo Allah ya ba da amsa daidai iya abin da aka tambaye shi hali na biyu ka ba shi amsa kai mai ƙari idan da wata maslaha kamar a wannan hadisin kun ga akwai maslaha domin tunda suna ta'amali da ruwa to wata nan za su yi maganar cewa to ya rasulullah mun zo mun da kogi wata dabba ta mutu za mu ci ko ba za mu ci ba sai manzo Allah ya ba su amsa tun gaba su tambaya an tambaye manzon Allah irin wannan shigen misali nabi akan irin wannan wani ya zo ya tambaye manzo Allah ce ma yalbasul muhrim wai idan mutum ya shiga ihrami zai aikin aji ko umara me zai sanya sai manzo Allah ce kada mai ihrami ya sanya burnus rigar da ke hada da hularta kada ya sa wando kada ya sanya takalma wanda za su ribe idan kaban shi kun ga ku duba shi abin da ya tambaya me ihrami me zai sanya me ko manzo Allah ce me ihrami ya sanya kwarjan da ma bi sai manzo Allah ya ga me abin da ba zai sanya ba ma'ana waɗannan aka hana ka sanya kuma bayan wannan ka sanya hali na uku Shi ne mutum ya tambaya ba lokacin da ya dace yi ta ba to wannan ya halatta ka kawar da kai manzo Allah wata rana yana bayani sai wani mutum ta ce ya rasulullah mata sa'a yaushe ne alkiyama sai manzo Allah ya kyale shi saboda magana shi mai ruwa ce ba mu sani ba ya ji ma ko bai ji ba mun dauka bai ji ba can da manzo Allah ya gama sai ce ina mai tambaya kan alkiyama sai ce gani ya rasulullah sai manzo Allah ya ce idza zuyi'atil amana fantazir sa'a in an tozarta amana ka jira alkiyama kudu kun ga da farko manzo Allah ya bijirar da kai ya kawar da kai hali na hudu shi mai tambayar ka da shi shine abin tambaya wannan ma manzo Allah yana yi a tambaye ka maimakon ka bada amsa kai ma kai tambaya kamar yadda yawanci aka ce wa yan Najeriya haka suke da a tambaye ka maimakon ka bada amsa kai ma sai kai tambaya to wannan uslubin ya zo wata rana ne zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ni ba tambaya nake matata ta haifan min yaro baki ya kenan balarabe ne kuma ya ga dan shi ba irin shi ba baki ya kenan sai manzo Allah ya tambaye shi sai ce kana da raƙuma ya ce eh sai manzo Allah ya ce a raƙuman ya kalar su take sai ce baƙaƙe ne sai eh, manzo Allah ya tambaye shi ya ce to akwai wata kalar wadda ba baƙin ba a cikin raƙuman sai ce eh akwai wata kalar sai manzo Allah ce to shi wannan kalar ina ya samu kalar tashi sai ya ce a ah, wala Allah ya biyo jinin kakannin shi ne can baya sai manzo Allah ce la wala daka naza'a naza'ahu irqun kila dan kama shi ma can kakannin shi biyo kun san da da mutum yake haihuwa namiji ko mace abinda ake ɗaukowa na halitta ba kurin kai uba da uwa ɗaya ke ɗaukowa wani yana iya biyo kakan shi kai ta a kasuwanci ka haifi ɗaka ga ya zama babban ɗan kasuwa kai kuma ba ɗan kasuwa bane ila in ka bi tarihi za ka samu cikin kakannin ka ko wani fitaccen ɗan kasuwa ko ya zama babban malami kai ka bi tarihi kila za ka tarar kakannin ka ko ya zama a bai da haƙuri ko ya zama yana da wani abu domin shi wannan jini bi yake yana tafiya ne da ga manzo Allah kun ga anan bai bashi amsa ba sai dai sai mai tambaya tambaya har ya bashi amsa tukun da ita misali wata mace ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah babana lokacin aikin haji ya same shi yana tsoho baya iya zama akan abin hawa zan iya mai haji mai kuma za Allah ce mata eh, sai ce ba ne labari inda ana bin ki baban ki bashi za ki biya mai ta ce eh za Allah ce to bashin Allah shi ya cancanta a biya da haka akwai irin wannan uslubi shi sa malamai suke cewa inda mutum zai bi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da rayuwar shi da sahabbai to za ga ba a malami kamar shi ba kamar yadda muawiya ibn abul hakam ke bada ya ce wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana wa a'lama min annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban taba ganin malami ba irin manzo Allah in ka bi za ka tabbatar da abuwa wata rana manzo Allah na zama sabai kullum sai je su tambaya sai sun gama sai ba su amsa saboda in ka je ba mai karatu tambaya ya kasa to zai jira ji amsar wata rana kuma za Allah zai faɗi jumla yana faɗa sai ta shi shiga gida sai su ta tattauna kama hadisin mutane saba'in da za su shiga aljanna dubu 70 kaga wanzu Allah da ya faɗa ta ya shiga gida sai ban suka tattauna sannan har kai abin da ya shafi lugus malamin ka ka halaccin kai lugus a babin ilimi ka musabaka duk tana shiga cikin wannan babin ka kawo wani abu sannan ka ce a baka amsa kamar da manzo Allah ce cikin bishiyoyi a kawai da take kamar musulmi Bata ta zubiya tana da amfani kaza bai suke ta faɗa Abdullahi da Umar yana karami ya sani yayin shiru sai da aka je gida sai da suka kasa yayin manzo Allah ce dabino ne dabino ne yake kamar musulmi to anan logos ne babin musabaka dai yana shiga ciki in ka duba alfurusiya ibn ya yayi magana akan musabaka wasu suna ta itiradi kan musabaka cewa me hukuncin musabaka musabaka musabaka ba ta babin ibada babin mu'amala ne ko malamai sai magana za a iya musabaka a babin ilimi domin nau'i ne na haɓakar da mutane akan shi ilimi din da abin da ya kama da wannan fa'ida ta bi ta wannan hadisi din idan malami ya zama shi kaɗai ya san amsa to wajibi ne ya amsa aka yi ma tambaya ya zama duk ko duk unguwar ba wanda ya san wannan amsa sai kai to wajibi ne ka je ka bada wannan amsa din fa'ida ta uku a cikin wannan hadisi wajibi ne akan kowanne daga cikin musulmi ya tambayi malamai kada ya kai kawo akan abin da bai sani ba kun ga wannan zuwa cikin suka tambaye manzon Allah inna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma fa in tawadda'na bihi adashna a fanata wadda bihi to wani yake nuna ashe abin da ake so ga musulmi ya tambaye abin da bai sani ba fa'ida ta hudu wanda yana wanda cewa ruwa baya bacewa dan kifi ya mutu a ciki dan kifi ya mutu a cikin kogi ruwan kogin ba zai bace ba saboda mutuwar ba a gurin malama da suka ce ana cin duk abin da yake cikin kogi dan ya mutu ruwan kogin bai bace ba babu wani abu abu na biyar wani yana wanda cewa ruwan kogi ya halatta alwala da shi ai wanka saboda manzo Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu fa'ida ta shida yana nuna cewa ya halatta a ciki bi da duk irin nau'o'in shi har wanda ya mutu ya dago cikin ruwa in dai ba gani kai zai cutar da kai ba saboda babu wani hani da ya zo a kan haka fa'ida ta bakwai yana nuna cewa kibi ba a yanka shi saboda maza Allah ya kira shi almaita sai nuna ba a yankawa kurin da da zarar an same shi kurin za a ci ba sai an yanka ba fa'ida ta tara ya nuna halaccin hawa kogi za akwai wanda suka ce baya halatta mutum ya hau teku kamar irin su abdullahi dan umar da suka ce saboda gudun halaka to amma na hadisi ya nuna ya halatta a wadan sun ce inna kabul bahar kuma manzo Allah bai ce a kada kwahu ba za mu iya kiyasi halaccin hawa jirgin sama wani zai iya cewa akwai halaka babu laifi ka hau duk irin waɗannan abubuwa da babu za ka iya kiyasi a kai tunda sahabbai sun hau jirgin ruwa kuma manzo Allah ya yi kirari a kansu ma'ana ana nuna abinda ka san akwai halaka a ciki amma halakar ba ita ba ce kaso mai yawa a'a kaso saba'in za a tsira kaso talatin shine halaka to ya halatta a hau amma suka ce da za ka zo bakin ruwa sai a gaya maka cewa gaskiya yanayin ruwan ba kyau akwai igiyar ruwa to ba halatta ka in mutum ya ganganci ya mutu to wannan yi wa kansa kamar ya je bakan cikin halaka ne amma in babu wannan to ya halatta mutum ya hau kamar yadda malamai suka faɗa to wannan a takaice kenan ban sani ba ko yanayin zai mu kara hadisi ɗaya ko kuma mu wadaci da wannan in mun zo rana ito insha Allah ta'ala sai mu ɗora abinda muka faɗa zan daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tambaya na farko yana tambaya kila saboda kalmar hadisin matan nan da muka kawo da ce ba a aikin hajiya da suke babanta ba iya zama kan abin hawa za a iya masa kila shi sa rubuto wannan tambayar cewa to yaya wajen yi wa iyaye aikin haji za a yi musu ne ko za a ba wani duka siba biyan ya halatta kai dan idan ka taɓa yin aikin haji to ba laifi ka yi babanka musamman irin wannan ma wanda aikin hajin ya riske shi kuma yana da hali zai iya yi amma kuma yana da rashin lafiyar da ba zai iya tabbata kan abin hawa ba to ba laifi ka je kai masa amma shi aikin haji ba kai wani sai kai ma kayi wanda bai taba zuwa ba a tura shi yiwo ne dole manzo Allah ya ji wani mutum yana cewa ka an shiburu ma ya Allah na amsa maka dangane da shiburu ma manzo Allah ya ce wai shiburu ma yace dan uwana ne sai manzo Allah ce kai ka taba yi ce a sai ce kai wa kanka sannan sai kai shiburu ma daga baya da haka wannan kenan idan mutum yayi to ba laifi zai yi wani idan kuma kila shi mutumin da yake so a yi masa ko kuma shi mahaifin bai da ɗa wanda zai masa to ba laifi a nemi wani wanda ya taɓa yi shi ma ya je ya yi masa duk malamai suna yin fatawa akan akan wannan amma a nan mu gane da Allah zai mallaka ma dukiya kai karan kanka a matsayinka na baligi mai hankali wanda shari'a ta hau kanshi kuma ga iyayenka biyu suna nan kai kuma ka samu damar da zaka je aikin haji to a shari'a shine kai ne zaka je dan kai Allah ya wajabtawa wasu suna cewa a'a sai ka fara kai babanka ka kai babarka sannan kai ji a'a idan Allah ya baka na mutum ɗaya ne to kai zaka je idan Allah ya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabi yanzu kai ne kake da istita'a ba ba babanka ba ba babaka ba da haka nan kai zaka fara zuwa idan ka dawo kuma sai ka basu kamar abin da ya shafi layya ne layya kai da ke da istita'a kai aka ce kai wani yana da rago guda ɗaya banda shi ba zai iya siyan wani ba sai wani ce mai to ka ba babanka bana ibada ce kai za ka fara yi idan ka samu wani sai ka ba iyayenka saboda a nan kai Allah ya wajabta kai da ibadan wanda bai samu ba Allah bai wajabta mai a kai ba to wannan yana tambaye cewa mun amsa wannan tambaya a cikin karatu idan mutum yana kiwon kibi a zabuwa kuma kibin ya mutu za a ci mun amsa wannan cewa dan ya mutu za a ci sannan kuma dangane da ruwan ruwan baya ɓaci dan kibi ya mutu a ciki baya hana ayyukan ibada da shi kamar wani ne da ya rubuto cewa to kogin da ake a ruwan kogin da ake yin bayan gida da bawali da komai a cikin shi ba wannan za mu karanta a gaba ya danganta in dai kogi ne mai sunan kogi wannan baya canza shi da aka bai fita daga tsarki ba amma in ruwa ne da yake kaɗan aka yi wani abu najasa ta shiga ta bata shi ya zama najasa kamar yadda za mu karanta a gaba insha Allah ta'ala wannan ya halatta mutum ya haɗa mazabobi guda biyu wannan tambayar tana zuwa ne a irin fahimtar da shi mutum yawa mazahaba wanda ya bayanci mazahaba da cewa wani abu ne daban da abinda a sauran malamai suka zo da shi to ne zai tambaya ya halatta ka guda biyu amma in ka bayanci mazahaba a matsayin abin da ake nabi da shi ne ka samu wani malami ka yi riko da fatoyin shi da maganganun shi wajen aikin addinin ka saboda ka gamsu da ilimin da tsoron allan shi kila baka da ilimin da zaka iya istinbadi zaka iya tsago hukunci daga alkur'ani ko hadisi baka da wannan ilimin baka da ilimin da zaka bude alkur'ani ka karanta aya ka ce aya tana wannan yi kaza ko in bar kaza baka da ilimin da zaka karanta hadisi ka iya gane cewa wannan hadisi yana wannan yi kaza ko in bar kaza to anan shine zaka yi koyi da wani malami da ya gamsu da tsoron Allah shi da ta kawai shi kana iya cewa to shikenan ni yanzu yi koyi da maganganun Imam Malik a matsala kaza mai Malik ya ce in bi tunda na gamsu ta kawai shi da tsoron Allah shi ya ce kana kan mazhabin shi hatta kuma in kai malami ne kana da ilimi amma kana gina istinbadin ka akan qawaid na Imam Malik akan yadda ya tafi kowane malamin mazhaba yana da usul ma'ana yana da abin da ya gina mazhaba shi akai sai kai ma ka dau wannan qawaid ka tafi akai sai a ce to kana kan mazhaba Imam Malik ko ka dau wannan wannan shine ma'anan mazhaba amma dukkan abin da malamai suke cewa ba a taƙayyudi da kankame maza ba kwaya ɗaya ce a komai dole sai ita wannan ba daidai bane maza Allah shi kadai yake wannan biyayya shi ne kadai wanda zaka ce dole a komai sai abin da ya bada amma kuma bayan manzo Allah kamar da Imam Malik ya bada kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak kowa ana dauka ana bari da haka dukkan malaman nan barra'u anfusahum ahya'an wa amwata dukkanin sun barantar da kansu a gurin Allah Imam Malik ya cewa innama ana basharun fanzuru fi ra'yi fa in wafaqa al-kitaba was sunna fakhuzuhu wa in khalafa al-kitaba was sunna fad'uhu haka imam malik ya faɗa yace ni mutum ne ina yin daidai ina yin kuskure idan na baɗi magana ku duba in ta dace da alkur'an da sunna ku ɗauka in ta saba ku aji kaga ya kubutar da kanshi a gurin Allah imam shafi yake cewa malamai sun ijma'i cewa sunnan manzo Allah za ta iya bayyana ga wani ko ta boyi gare shi yace to idan kuka ga nayi wata magana alhali manzo Allah ya faɗi sabanin abin da nake faɗa yace to ku dawo da ni kan turba ku sani hankali na tafi yace hankali na tafi ku da ni kan kan turba imamu shafi yana cewa idza sahhal alhadith fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta shine mazhabata hadisi ya inganta ne kuma ban ambace shi bai ce to shine mazhabata imam abu hanifa yana cewa wai haka ya yaqub kai can ka ya kai yaqub abu yaqub yana ga wani dalibin shi la taktub kulla ma tasma'uhu minni kada ka rubuta duk abin da zan faɗa fa inni qad ara ar-ra'y al-yawm wa atrukuhu gadan zan iya ganin ra'ayi yau gobe in ce na bar wannan ra'ayin na da kan wancan yace da haka ba duk abin da na faɗa za ka rubuta ba imamu ahmad yake cewa la tuqallid malikan wala al-awza'iyya wala wala shafi'iyya yace kada kai koyi da subyan da wane da wane yace fa khudh min haythu akhadhu kai ma riko daga inda suka ɗebo da haka dukkanin su ba wani malami da ya zo ci a mai ra'ayin ta mutu in dai ba kan gaskiya yake ba mutum da yake kan gaskiya shine ake so ka kankame kan gaskiya din to abinda malamai suka hana da haka akan wannan ya halatta yanzu idan ina kan mazhabin imam malik sai aka zo kan wata batawa sai na ga imamu shafi'i ya saba masa kuma imamu shafi'i a dillan sun bi karbi ya halatta da magana imamu shafi'i wannan ba da abinda malamai suka hana shine bin rukhasul mazahib idan mutum ya zo matsala ya zo zai wani abu sai ce misali yanzu zamani ne na kiɗe-kiɗe sai wani ce da Allah abin cika min cikin malamai waye halatta kiɗa ne ya ce ai ibn Azam yana da fatawa kan kiɗa ba laifi ce to ni na zama dan ibn Azam ana can in an zo ka yi noman ka. na na abinci sai kace da Allah abinci mun malamai waye ya ce ba zakka cikin wannan za ce ai wani ya ce irin wannan an ba zakka kace to ina tare da shi to wannan ne malamai suka hana shine tatabbu rukhasil mazahib ka dinga kowace mazhaba ka dinga bin ina ne ta sako-sako kullun yanda ya dace da san ranka to duk wanda ya wannan yana zama zindiki ne da karshe dan zai tattara duk sharri gaba daya dan kowace mazhaba tana da inda aka batta ta halatta kaza wani kaza wani abin ba ba ba daidai bane wani abin kowace maza ba to shi kuma dai ya bi irin wannan ya dauka kaga hada sharrin kenan gaba daya wannan malami suka hana amma dai yanzu ina ina ina ina karatu ko ana karantar da ni ga magana da tafi dalili tafi inganci ba laifi in na bi su malamai da haka suka bayanci maza ba su bayance ta da cewa a mutu ne ko a rai ba imam ah, siddiq ibn ahmad al-gumari har yanzu yana yakar wannan yana yakar ta kalidanci shi yasa malamai suka ijma'i muqallidi ba malami bane jahili ne ijma'i ba ma sa sa shi a lissafi in dai muqallid ne har wasu suke magana taƙalilin ma kamar larura ne kamar cin mushe ne ana yin takalidi a halin da mutum ba yadda zai yi sai yi takalidi amma in dai da yadda zaka yi ka ta bayanin malamai da mai sai alal akalli kaza muttabi muttabi shine wanda zai karanta abin dalili ya bi dalilin wanda zai iya karanta amma gama garin mutane su suke yin takalidi wanda har yanzu ga ɗabi'an mutane akwai wannan akwai wanda shi baya karatu bai da ilimi amma ya zo masallaci yana lura da malam wani ya yake sallah sai dinga yin haka to wannan takalidi kenan wannan aiki ne na jahili dama amma wanda yake da karatu idan ya ga malam wani abu sai ya tambaye dalili an gaya masa sannan yayi to da haka dai hada hada mazhaba wanda aka hana shi ne ka dauko saukin kowace mazhaba abinda ake so kowane malami iya magana game da suka faɗa ka auna ta da kitabu sunna idan ta dace ka bi in ta saba kai musu addu'a ka aje kuma babu wani mutum a duniyar za a ce dukkan maganganun sa daidai ne ina ji sai wata tambaya da ta karshe da aka aiko wadda gaskiya ni ban san amsar ta ba bana amsa wannan tambayar ta na daidai ina ganin shi kamar iftirabi ne kamar eh, fallantawa ake a kwakwalwa cewa wai awakin da suka sha nonon karya suka girma ni wannan bana amsa ta ban san amsar ta ba kuma ni a fahimta ta iftirabi ne in akwai to a lokacin malamai za su iya samu da hukunci wala Allah kila wasu malamai su ce ya halatta akwai malaman da kila za su iya cewa halatta akwai wanda ce ya haramta amma ni dai ban sani ba shine kurin karshen amsa ta akan wannan matsala wallahu a'lam ina ganin tambayoyin da suke hannuna kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu